أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله وأعز المرسلين حبيبنا وأبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته za mu yi zance a wannan saduwa namu a akan yanda ake taimama na ji ba da wani bata lokaci ba mutum yadda za ka yi taimama shine yadda za mu ambata da farko za ka buga hannunka a ƙasa. dukkan bagire da yake mai ya inganta a yi mai taimama a kai duwatsu kamar yadda dai za mu zo mu ambata idan ka buga za ka buga gabare da hannayen kanga guda biyu tafin hannun kanga guda biyu za ka buga kasa wani suka ce ka bar hannun mai ya ka masa hannun haka ya so ka cire hannunka guda biyu sai mai ka shafa haka haka mutum za ka shafa za mu sake haka daga nan matsiron gashi nan za ka shafa halme har wannan wannan bagire bayan ka shafa wannan huskanka sai mai sai ka shafa wannan hannun naka haka mutum za ka shafa haka zuwa nan sannan sai ka shafa kuma wannan tafe na hagu almon fahimta zan kai haka kaka fidda hannunka sai ka me sai ka shafa haka ka so ka shafa haka malam ka gama taimama yadda ake taimama kenan dukkan aiki da za ka yi na taimama ya kamata ka yi shi ne saboda mai bin horo Allah subhanahu wa ta'ala wannan taimama ka yi shi ne saboda mai abinda aka sharata alwalla ingancinsu sai da alwala ka yi ko a'a wankan saboda wankan janaba ne wankan sarki ne ka yi ba bambanci Ababin da ya kamata mutum ka yi taimama kansu shine mai kasa rairayi da ire-irensu ko duwar wasu mutum kaya ka tara mai sakuwa ka tara ka yi taimama da shi a nan akwai wayansu matsaloli guda shida da za mu yi bayaninsu na farko taimaman da yake an yi sa ne saboda alwalla yani alwalla ne mutum ba kai ka ba sai kai wannan taimama ko a'a saboda wanka ne wankan sarki ba wani bambanci tsakaninsu bi ma'ana taimaman da za ka yi shi ba giran alwalla ko wankan sarki ba wani mai bambanci ba mu cewa taimaman alwalla haka ake yin shi taimaman wankan sarki haka ake yin shi a duk dai ne allahumma menene bambancin su shine mai niyan da za ka yi wannan matsala na farko kenan matsala na biyu mutum da yake ya yi taimama a bagiran alwalla ya taimama idan ɗaya cikin ababen da suke mai warware alwalla ya faru mutum ya iska ne ko ya yi bacci ne to taimamansa kuma mai ya kwance ya warware wannan matsala na biyu kenan matsala na uku kamar yadda muka yi zance kan alwallah haka ma wanka idan mutum kai taimama a bagiran wanka bala badalan mai wanka kai taimama izan ɗaya cikin ababen da suke wajabta wankan janaba ya faru to haka kuma me za ka sake taimama matsala ta hudu taimama da yake ingantacce taimama Shi ne taimaman da yake mutum baya ya alwalla menene sababin da ya sa baya ya alwalla mu ambata ko baya yi wanka akan haka idan ba wani hanzari mutum haka kawai ka tashi ka yi taimama garuwa ta wannan taimama ba ingantacciyar taimama ba ne wannan taimama ba ka yi kai komi da shi akan haka idan akwai ruwa sai mutum kai taimama to taimaman ka mai ba ingantaccen taimama ba ne bittali wannan taimama ba kai kai sallah da shi ba kai kai abin da ake sharatta sarki ya zama mutum yana da shi sa'an nan yi wannan aiki ba kai kai da shi sa'an nan matsala ta biyar kamar da muka yi zance a cikin lamarin mai wankan sarki cewa izan mutum kai wankan janaba kaya ka roki wannan wankan kai mai kai sarki kai sallah da shi da dukkan abin da mai yake alwala sharati ne za ka yi kai da shi haka kuma izan mutum kai taimama ba ruwa ne da za ka yi wankan sarki sai kai taimama haka kuma abin da aka sharatta alwalla za ka yi kai da wannan taimaman da ka yi a bagiran wankan sarki amma idan ya zamana wankan da ka yi wankan sarki wanka ne na mustahabbi to wannan wankan ba ka yi ka doki wannan wankan kai yi abin da yake ana sharatta alwalla sa'an nan a yi wannan lamarin akan haka idan mutum za ka yi sallah kai wankan sarki kai taimama a bagiran wankan sarki da yake na mustahabbi to dole ne ka sake wani taimama ko ka yi alwalla domin mai sallah idan ku ba yi kaya alwalla ba to sai ka yi mai taimama matsala ta shida idan mutum a bagiran mai wankan sarki sai taimama ababen da suke sabbaba walwalan alwalla ya faru shine mutum ya yi iska izan ya zamana yana son ya yi sallah sai bai yi mai ya yi wanka ba bai samu ruwan da zai wankan janaba ba to a nan sai ya yi alwalla ko ya yi wani taimaman a bagiran wannan alwalla na ji mun fahimci wannan matsala na shida yani mutum ne ya yi alwalla badalan mai daga ya yi taimama badalan daga wanka bayan yi wannan taimama sai ɗaya cikin ababen da yake mai suna walwala alwala ya faru to izan ya iya ya wanka daga baya to sai me ya yi sallah da wannan wanka izan bai iya ya yi ba kuwa sai ya yi alwala in ya samu ruwan alwala in ba ruwan alwala sai ya yi wani taimaman domin me ya yi sallah ko abin da yake an sharata alwalla sa'an na yi wannan abin bayan haka za mu yi zance a kan sharuta na ingancin taimama gabobin taimama yani huskan mutum da hannayen sanga guda biyu ya kamata lokacin da mutum zai taimama ya zama mai sabta akwai sabta a wannan bagire sabtaccen bagire ne sa'an nan kuma lokacin da zai shafa ya kamata ya shafa daga mai matsiran gashinsa nan zuwa mai wannan gefe mai mashiron idonsa nan sa'an nan bagire da zai taimama da shi ko abin da zai taimama da shi ya zama na wannan abin mai sarki ne kuma halittaccen abu ne yani masalan mutum kasan da za ka yi taimama da shi ya zama wurin ba mai ba na jasa sa'an nan wannan kasan kuma ya halatta maka yani ba kwace kai ba sa'an nan kuma mai mutum ka kula da mai jeri me muke nufi da wannan shine ka fara mai shafan huskanka sa'an nan ka shafi hannun damanka hmm? sa'an nan ka shafi mai hagu sa'an nan na biyu ya zama mai akwai fatara akwai fasila tsakanin mai shafan huskanka da za ka yi da hannayenka mutum ka zo ka shafi huskanka bayan minti biyar ko minti goma ka zo mai ka shafi hannunka guda biyu ka shafa hannunka guda biyu wannan taimama ya bata kenan sa'an nan idan ya kasance lokacin taimama a hannunka akwai abin da mai zai hana taba tafin hannunka a bagiran da za ka shafa ya kamata ka fidda wannan abin a hannunka ina ji wannan zance kenan da za mu yi abin da yake mai eh, sharatin da yake mutum ya kamata ka kula da shi saboda mai ingantan taimama idan baka kula da wannan sharati guda biyar da muka ambata ba to taimaman mutum bai inganta ba ina ji a sabon saduwa da za mu yi allah subhanahu wa ta'ala soya yadda saboda bamu da lokaci za mu yi zance akan hukunce-hukuncen taimama هذا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته